yanzu dare ne na asabar 17 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin shida, daidai da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jada, wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi da ke karantarwa haɗi da saitawa da fayyacewa da bayyana ma al'umma haƙiƙanin tafarkin salafiyanci hanyar salafus salih magabata na wannan al'umma waɗanda suke na ƙwarai da Allah maɗaukin sarki ya zaɓe su suka marabci saukan alkur'ani mai girma suka bi dukkanin umarnin alkur'ani a aikace Allah ya kalla ya ce wannan aikin ya yi wannan aikin ne mala ya tattara mana a cikin wannan littafi domin mu ma mu dace in mun yi nama aikin Allah ya ce aikin ya yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi sa wannan manhaji shine kaɗai manhajin da annabi yake cewa duk wanda ya bi wani manhaji da ba shi ba to ya kaɗe a inda ya ce yahuda sun kasu saba'in da ɗaya nasara sun kasu saba'in da biyu al'umman shi ya ce za su kasu kasu saba'in da uku ya ce saba'in da biyu duk yan wuta ne ɗaya ce kaɗai ‘yar aljanna sabai suka ce wacce ce ciki a fayyace mana ita annabi ya ce wanda ni da ku muke a kanta wannan manhajin da annabi da sahabbai suka bi wajen aiki da alkitabu wa sunna wannan shi kaɗai ne manhaji mai ɓullewa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce wa inna khaira ma yi mathilul wasatiyya fil akwali wal a'amali wal ma'utakadat ja lati bi hal islam mahala ya ce mafi alkhairin abinda za a kamanta hanya madaidaiciya wajen zance kowane iri ne aiki kowane salon aiki ne aƙida kowace irin aƙida ce abin ƙudurcewa ita ce wasatiyyan da musulunci ya zo da wanne kenan shine yanda annabi ya musulunci a zamanin shi yanda ya karantar da sahabbai babu ɗorar ɗafe na da a zamanin annabi annabi bai zo da aƙidan ƙadariya ba ba ta musulunci kwata-kwata shi sa kadariya bid'a A annabi bai zo da aƙida na murji'a ba bai zo da aƙida na jabariya ba bai zo da mu'tazilanci ko jahamiyanci ba bai zo da ƙida na rafidanci shi'a zagin sahabbai ba bai zo da ƙida na asha'ira ko kullabiya ko matiridiya da duk waɗannan hayaniyan baki ɗaya ba su ne wasaɗiyya ba domin ba su a zamanin annabi duka duk waɗannan mashirmantan sufayen gaba ɗaya ka tattara suke watsi da su bayan duniya ba ta su ake yi ba jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku annabi ya zo da addinin da Allah maɗaukin sarki yake son a yi ne shine musulunci manhajin da za ka bi wannan musuluncin ne mala yake tsara ma a nan cewa shine bin magabata wajen magana da wajen aiki da wajen aƙida in an tambaye ka me aƙidanka sai ka ce aƙidan annabi da sahabbai me manhajinka sai ka ce din alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai jama'in mun tuntun kuɗe malaman da suka gabata muka ce mu da su mu haɗu a gaban annabi don mu koya a wajen shi da shi da sahabban shi don menene wanda muke raye da shi a yau zai zo mana da tsarin addinin da ya ci karo da na annabi ko mu ɗauka ina ke irin wannan shirmi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace khairu man yumathiluha cikin al'ummomin da suka rayu a duniya kaf waɗanda suke aikatar da wannan musulunci a bisa tsari na alwasatiyya kuma wanda su ne firkatun najiya kuma su ne al'umman da annabi ya yaba yace ce su ne nashi hum ahalus sunnati wal jama'a su ne ahalus suna wal jama'a kadai allazina tamathalul islama su ne waɗanda suke aiwatar da aikin musulunci a aikace fi jami'i umurihim a dukkanin al'amuransu iktida'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da tsabon koyi ga annabi wa khulafa'ihin rashidin da kuma koyi da khalifofin shi shiryayyu ittiba'an lil kitabi was sunnah saboda biyayya ga alkur'ani da sunna da Allah yake cewa man shakikin rasula duk wanda ya kuskure ya saba ma fahimtar annabi da yema alkur'ani da sunna min ba'di ma ta lahul huda a bayan da shirya ga ta nan raba-raba a gaban shi ga alkur'ani ga sunna amma sai shi a yau ya fahimci alkur'ani da sunna saɓanin fahimtar da annabi ya masu wa yattabi ghaira sabilil mu'minina ya bi alkur'ani da hadisi amma saɓanin yadda sahabbai suka bi wannan alkur'ani a bisa fahimtar annabi sai ce ni wallahi ma ta walla wa nislihi jahannama wa sa'ad masira ba fa an ce ne bai bi alkur'ani da sunna ba manhajin bin alkur'anin da sunnan ne sai ya bi nashi ko na malamin shi ko na shehin shi ko na waliyin shi ko ma na wani tarkace ne in dai ka saba ma na annabi to wuta za ka shiga jama'a kuna gano wannan da kyau ku? shi fa ahlus sunna bai da ta cewa a komi shi sa in bid'a suke cewa ɗariƙatu salaf adyaq wa aslam hanyar magabata na ƙwarai wai hanyar annabi da sahabbai hanya ne mai ƙunci. amma in ka bi ta ka zauna lafiya wa tariqatul khalaf hanyar yan baya kuwa abyan wa afsah tafi bayani da surutu da kuma baka sakewa kai bilimbituwa yanda kaga dama cikin littafin Allah da sunnan annabi shine kato sai muke cewa na ma Allah ne an magana ce fahimtar shi ne kun gano wannan nake ko a zagi Allah in an magana ce fahimta ne a zagi manzon Allah ce fahimta ne wai ita fahimta fuska kun gano wannan da kyau ko kowa da abin da irin nashi yanzu fuska na daban da na malamin nan na malamin kun gano wannan da ke ku wai fahimta ne kowa na da yanda ya ga dama ya fahimci alkur'ani da sunna to mu a mu ba haka bane dole ka fahimci alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai qal ilmu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'ayi faqihi ilimi kare a ce Allah ya ce annabi ya ce babu laifi cewan sahabbai sun ce amma ka danganta saɓani da annabi da ra'ayin wani malamin fikihu wauta kenan al'ilmu ma kana kala haddasa na, ilimi ka ji ana cewa annabi ya ce annabi ya ce wa ma siwa zaka fa waswasu ne in dai ba wannan ba to kururuwan iblis ne mun gano wannan da ke ku? Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. malam ya ce wafka fahamis salaf kuma wannan ya zama ya daidai da fahimtar salaful umma magabatan wannan al'umma fahim aulan nasi dukulan fi hazil wasatiyya su ahalu sunna su ne waɗanda suka fi dacewa da cancantar a ce su ne ummatul wasatiyya wanda Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata malai ce wa inna kullum ma'anan min ma'anil wasatiyya domin kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin ma'anan da ake ba kalman wasatiyya sabata li hazil umma to ya daidai ya cib da cib ya dace da ahlus sunna wal jama'a waɗanda suke bin fahimtar salaf fal'alus sunnati wal jama'a minhul hazzul aufar ahlus sunna wal jama'a su ne waɗanda suka ɗebi kaso mafi gwaɓe kaso mafi yalwa dangane da kamanceceniya da ummatul wasatiyya in gaje ka samu sauran firak sauran nihal sauran ahawa za ga kowane yana ƙoƙarin danganta tafiyan shi da ra'ayin shi da mazabin shi da ɗariƙan shi da cewa ita ce wasatiyya kuna gano wannan da kyau ko ƙoƙari ne ake ta ƙoƙarin ƙoƙarin yin haka amma ba haka ba ne ahalus sunna wal jama'a waɗanda ke bin nassi ala fahimis sarfil umma su ne wanda wannan suna ya gazgantu a kansu mahala ce wannan sibil a'ala kuma su ne wanda suka ɗebe kaso mafi koli-koli da cewa su suke kan wannan tafarki na ƙwarai su ne masu shaidan annabawa da al'ummomin annabawan a ranar kiyama haka allah ya sa mu dace mala ya ce wa ma za ka illa li'annahum al'ammu zajul a'ala lil'umma allati ja'ala Allahu ummatan wasata ba komi ya sa sunna wal jama'a suka zama su ne waɗanda za a misalta su da alwasatiyya ba sai don kasantuwansu su ne suka bayyana misali ƙarara na al'umman da Allah maɗaukin sarki ya zaɓe su suka zama su ne al'umma 'yan tsaka tsakiya malam duk lokacin da ka karkata ga wani ɓangare ku, to ba ka taɓa zama adali sai dai a sa ka cikin abokan hamayya ai to su al'umman annabi to su suna tsakiya ne fa kun gano wannan da kyau ko bainal al'umma wa an biya uha. kun gano wannan annabawa za su ce sun isar waɗannan za su musa ce ba isar masu ba Allah ce fala nas'alanna ladina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalina za mu tambaye waɗanda aka aika ma manzanni kuma za mu tambaye annabawan da muka aika ku an isar maku da sakon Allah za su ce ma ja'ana min nabiyin Allah ba wanda ya zo mana ƙarya suke yi to shine za a zo da al'umman annabi fa a ce ku yi shaida to yanzu kalli duk waɗannan firak adalla wanne ne daga cikinsu ya kama da ya zama adalin da annabi zai ce zo kai shaida na waye me zagan mai sahabbai me zagan mai mata wanda ya canza alkur'ani wanda ya musa siffofin Allah wanda yake zagin annabi cewa zai taka shi wanda ya zo da abin da ya fi alkur'ani wane ne a ciki ko ko wanda yake kashe musulmi da sunan addini wane ne a ciki wanda annabi zai kira shi ya ce zo kai shaida kowane ɗaya daga cikin wannan miyagun ayyukan da waɗancan 'yan bidan suke aikatawa babu ɗayan da hadisi ko alkur'ani bai tar da Allah wadai da wannan ɗabi'an ba don duk wanda ya siffanta da wannan siffa na 'yan bida ma a ranar kiyama cikin waɗancan sahun zai tashi domin ana bude kiyama za a ce yau yauma ayyuhal mujrimuna matsiyata kowa ya kama wajen shi ana fahimtar wannan shi yasa kowa ya kalli abin da yake yi kar a zo ran tashin alkiyama kana kallon annabi ya bi can kai kuma ga mala'iku sun yi nan da kai Allah ka ce baka san inda za a kai ka ba wuta za a kai ka me dalili ka bi addinin da ba na annabi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu a gobe mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم